الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don neman yardar Allah dare da rana a fili da ɓoye, ba don a gani ba ko don a ji labari to suna da ladarsu a wajen Ubangijinsu ranar alkiyama. Babu tsoro a kansu cikin abin da suke fuskanta, babu baƙin ciki a tare da su a kan abin da ya wuce su a duniya, hakan falalar Allah ce da ni'imarsa. Da Allah ya kwaɗaitar a kan ciyarwa a bisa tafarkinsa, saboda abin da yake cikin hakan na taimako da ɗaukar nauyin juna a tsakanin musulmi sai kuma ya tsawatar daga abin da yake warware hakan shi ne riba ya ce